بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاكي سادواء وأنا سافية لهدي يوم 28 ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da biyu ga watan shida shekara na 2019 a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar a cikin garin lafiya na jihar Nasarawa inda muke karatun littafin sifatu saumin Nabi sallallahu Alaihi wasallam fi Ramadan, wallafar Salim Ibn Eid al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid kuma wannan shi ne darasinmu na talatin da hudu a wannan littafi muna babi na ishirin da biyu wanda ke magana akan zakatul fitr zakkan da kai jiya mun yi magana akan hukuncinsa da kuma akan wadda ta wajaba abu na uku shine asnafu zakatul fitr dangogin kayayyaki da ake fitarwa ko abinci da ake fitarwa a zakkan da kai suna cewa tukhraju zakatul fitri sa'an min sha'ir ana fitar da zakkan da kai ne sa'i guda daya na sha'ir wani abinci ne nasu na larabawa أو ساعة من تمر كوساعي قدادي ندبينو أو ساعة من أقط كوساعي قدادي نشكوي أو ساعة من زبيب كوساعي قدادي نبو ششن إنبي أو سلت سلت شماواني نوئيني ناشعير عند باشد باو بحديث أبي, هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سبودا حديث أبو سعيد الله شكال دا قريشي ديكي شوا كنا نخرج زكاة الفطر من كسن شمنا فدى زكام فدكين ساعة من طعام ساعينا أبنشي أو ساعة من شعير هو ساعينا شعير أو ساعة من تمر هو ساعينا دبين أو ساعة من أقط هو ساعينا شكوي أو ساعة من زبيب هو كما ساعينا بوششا إنبي wannan bukhari da muslim suka rawaito shi wani hadisi bin umar radiyallahu anhuma kuma saboda hadisin abdullahi bin umar Allah shi kara musu yarda shi da babanta kala yana cewa kala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa farada صدقة min ساعة من iya karin إياك sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم إنم بابشي معناه ابن عمر إنه كتشوا أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلنتا صدقة الفطر صدقة وتزكم آه، في الدكي ساعة من شعير ساعي قدالين شعير أو ساعة من تمر كو ساعي قدالين دبين أو ساعة من سلت كو ساعي قدالين نسلت عندما كشي نوئي نشعير وساعي كما ردك مكسنين shine muddin nabi guda hudu shi ake fitar ma kowane mutum wadda za a fitar masa da zakka wannan hadisi na ibn umar eh, na abu sa'id da yace sa'an min ta'am suka ce wa qad ikhtalafa fi tafsir lafz at-ta'am al-warid fi hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an yi sabani wajen fassara lafazin at-ta'am wanda ya zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri Allah shi kara yarda a gare shi qila fa qila sai aka ce abinda ake nufi da at-ta'am a cikin hadisin shine al-hibba al-kama wa qila ghayru dhalik <clears throat> kuma an faɗi sabanin haka din wallazi tatma'innu ilayhi an-nafs suka ce abinda zuciya ke kwanciya da shi annahu amun cewa ya game kowane abinci saboda haka ya shimalu kullama kila min at-ta'am ya kunshi duk abin da ake aunawa na abinci kalhintati kamar shi alkama ɗin wal asnafil mazkurati anifa da kuma dangogin abinci da aka ambata dazu waddaqis da gari wasawiq da wa kullu zalika fu'ila zaman rasul rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma duka waɗannan ɗan. an fitar da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadithin ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi ibn abbas Allah shi kara musu yarda shi da babansa kala yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nu'addi zakata ramadan sa'an min ta'am annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu fitar da zakkan fiddakai na ramadan sa'i guda ɗaya na abinci عن الصغير والكبير مفتر makarami da babba wal hurri wal mamluk da ɗa mai ɗanshi da wadda ake mallaka bawa kenan man adda salsan qubila min duk wanda ya bayar da sal za a karba daga gare shi wa ahsabuhu qal kuma ina zaton ma ya ce wa man man adda daqiqan qubila min wanda ya bayar da gari ma za a karba ko garin masara ko dawa kenan ko abin da ya kamata wa man adda sawiqan qubila min wanda ya bayar da sawiq shi ma za a karba daga wurinsa hadisin ibn umar da muka faɗa da zu ibn khuzaima da al-hakim suka fito da shi wannan kuma hadisin ibn abbas din ibn khuzaima ya fito da shi da sanadi ingantacce wa anhu radiyallahu an haka nan ya zo daga abdullahi ibn abbas Allah shi kara yarda a gare shi annahu kana yaqul ya kasance yana cewa sadaqatu ramadan zakkan fil da kai da ake a ƙarshen ramadan sa'un min ta'amin sa'i ne guda ɗaya na abinci man ja'a bi durrin qubila min wanda ya zo da alkama za a karba shi ne burɗin. wa man ja'a bi sha'irin qubila min wanda ya zo da sha'ir shi ma za a karba wa man ja'a bi tamrin qubila min wanda ya zo da dabino za a karba wa man ja'a bi salkin qubila min wanda yazo da salt ma za a karba wa man ja'a bi zabibin qubila min wanda ya zo da zabib ma da muka ce shine busasshen inabi shi ma za a karba wa ahsabuhu qal mai ya ce ina zaton ma ya ce man ja'a bi sawiqin qubila min wanda yazo da sawiq shi ma za a karba wannan ibn khuzaima ya fito da shi da sanadi ingantacce amma al ahadith allati tanfi wujud al shanta amma hadisai da suka zo suna kore samuwan alkama aw anna muawiyah radiyallahu anha ra'a ikhraj muddain min samra' isham ko hadisai da suke cewa sayyidina muawiya Allah shi kara yarda a gare shi ya yana ganin cewa muddun nabi guda biyu za a fitar na alkaman garin sham wa annaha ta'dilu sa'an cewa ta yi daidai da sa'i guda ɗaya na sauran abinci ɗin fa yuhmalu zalika ala nudratiha to za mu ɗauki wannan ne akan cewa alkaman ba shi da ba ta da yawa ne a wannan lokacin wa kasratul asnafi wa katratil asnafil baqiya sauran danguna abincin kuma suna da yawa wa kauniha alghalibata ala ta'amihim kuma cewa su ne suka fi galaba cikin abincin su wa yu'ayyidu hadha al-ma'na qawlu abi sa'id magana abu sa'id yana karfafa wannan ma'ana yadda yake cewa wa kana ta'amuna abincin mu a wannan lokacin su ne haka ash-sha'iru sha'ir wa zabibu da zabib wal da shikwi watamar da dabino wato sune galibin abincin abincinsu kenan dan haka abin da ya shafi alkama bai da yawa a wannan lokacin wannan shi ma magana Abu Sa'id din Ibn Kuzaima ya wato ainihin fito da shi daga da sanadi mai eh, ingantacci shi sa ma shi ɗin ya tarjaman babu ya ce babu ikiraji da mai al'afai mafi sai sadakatul fitr babu da ke nuna halaccin fitar da dukkanin abinci kowane irin dangin abinci a matsayin zakkan fidda kai wa ya kusa jahizatal mukhalif yana kuma yanke sauti ko muryar mai sabani a wannan matsala ɗin ma yaɗi abin da zai zo sai bayani na kadari ha wajen bayanin gwargwadon abin da آه، ذا فترقم من الأحاديث الصحيحة ما حديثي إنغاتتو الصريحة ودى سكي بياني كرر بوجود الحنطه بس السامور الكما وأن مدين منها تكما شوى مدو بيو ما الكما تعدل ساعا سنه تنا ديدي دسائد دالي نصر أبنشم ليعلم المسلم الذي يقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدرهم saboda musulmi wanda yake bai wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a girmarsu ta gaskiya anna ra'ayin muawiya cewa ra'ayin muawiya wanda yake cewa samra'u asham alkama garin sham mudu biyu daidai yake da mudu hudu na sauran abinci da yake da sa'i ɗaya cewa lam yakun ijtihadan wa'a ba wato hangensa bane da ya gani bal yastanidu ila hadithin marfu' a'a yana dogaro ne zuwa ga wani hadisi wanda aka daga shi zuwa ga as-sadiq masduq sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga annabi mai gaskiya abin gaskatawa abu na hudu miqdaruha shine gwargwaron abin da za a fitar din wanda kun ga hadisan nan ma duk an faɗa mana ya kawo ya koro hadisai da su gabata ne dangane da irin abinci din to tunda ya shafi duka abincinsu shi yasa malamai suke cewa yukhraju min ghalibi qutil balad da galibin abin da ake shi waɗannan abin da aka ambata su ne galibi don haka ya halatta duk abin da ya galaba a garin mutum na abinci a fitar da zakatul fitr daga cikinsa gwargwaron abin da za a fitar yukhrijuha al-muslimu sa'an min ta'amin min ta'amin min al-asnam al-alifati adh-dhikr musulmi zai fitar ne da sa'i guda ɗaya na abinci daga cikin dangogin abinci da aka ambata ɗazu wa kan uktulifa fil lallai kuma an yi saɓani dangane da alkama faƙila sai aka ce ita dangane da alkama nisfu sa'in za a fitar da rabin sa'i ne wato muddin nabi guda biyu wa huwa al suka ce kuma shine maganar da tafirin jayin wal asah kuma maganar da tafi zama ingantacciya da qaulihi sallallahu alaihi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa addu sa'an min burrin am aw qumhin bayna sunayn ku fitar da sa'i guda daya na albur ko alqamh shine dai alkama din ku fitar da shi bayna sunayn ma'ana ku raba mutane biyu sa'i guda daya ku raba mutane biyu aw sa'an min tamrin ko ku fitar da sa'i guda daya na tamrin dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i na sha'iri an kulle hurrin wa abd ma kowane ɗa da bawa wa saghirin wa kabir da babba da karami wannan hadisin imam ahmad ya fito da shi kuma suka ce daga sa'alaba ibni su'air kuma sanadinsa mazajen gabaɗayansu tabbatattu ne kuma yana da shahidi a wajen darakutun daga jabir shi ma da sanadi ingantacce kunga wannan hadisin yana cewa ta ɗaya na albur a raba wa mutane biyu amma sauran bai ce a raba wa mutane biyu ba kowane mutum ɗaya za a bashi sa'i guda ɗaya na sauran wasa'ul mu'tabar sa'in da ake la'akari da shi huwa sa'u ahli madina shine sa'in mutanen madina ji hadith ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin umar ibn umar Allah shi kara yarda a gare su shi da babanta qala qala sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaznu waznu ahli almadina ma'auni na wazn wanda ake wato ainihin auna nauyi to ana la'akari ne da ma'aunin mutanen makka wal mikyalu mikyalu ahli almadina ma'auni kuma da ake wada yawa na abu to ana la'akari ne da ma'aunin mutanen madina Fana hadisan abu dawud da nasa'i da bai haƙi suka rawaito shi daga ibn umar da sanadi ingantacce hakanan addara kutni da bai haƙi su rawaito shi su kuma da wani sanadi wanda yake mai rauni bai haƙi ma ya rawaito shi da wani sanadi suka ce mun kafa amma yana da wata hanya mawkufi da zuwa ibn umar da sanadi ingantacce saboda haka da waɗannan hanyoyi din hadisin sai zanto hadisi ne hasan amman yu'addiha ar-rajul wa ake fitar masa da zakkan fiddakai hal almuslimu an nafsihi musulmi zai fitar da zakatul fitr makansa wa kulli man yamuluhu da duk wanda yake ciyar da shi min saghirin wa kabir babba ne ko karami wa wa unsa mace ko namiji wa hurrin wa abd da yake ko bawa li hadisi ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi ibn umar Allah shi kara masa yadda shi da babanta yana cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sadaqatil fitri annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni na a wato ainihin fitar da zakkan fiddakai an istagiri wal kabir wal hurri wal abdi mimman tamunun a fitar da shi makarami da babba da ɗa da bawa cikin waɗanda kuke ɗaukar nauyinsu kuke ciyar da su wannan hadisin shine hadisin da dara kutne ɗin da bai haƙi suka fito da shi daga abdullahi ibn umar hadisin alwaznu waznu ahli makka eh, da na ce su dara kutne suka fitar da shi kuskure ne wannan ne wadda dara da bai haƙi suka fito da shi amma hadisin alwaznu waznu ahli makka shi wannan abu dawud ne da nasa'i da bai haƙi suka fito da shi daga ibn umar da kuma isnadi wanda yake ingantacce abu na shida jihatu ikhrajiha waye in an fitar za a basu wala tudfa'u illa li mustahiqiha ba a bayar da zakatul fitr sai ma waɗanda suka cancanta wa humul matakin sune talakawa kadai li hadith ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi ibn abbas Allah shi kara musu yarda shi da babansa yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta zakkan da kai kufaratan lissa'im dan ya tsarki ga wato ainihin mai azumi minan lagwi warrafas daga yasashen zance da ya yi ko magana maganan banza wadda ya yi shi ne warrafas wa tu'matan lil masakin kuma dan ya zanto a ciyarwa ga al masakin mabukata wannan mun ga hadisin a baya wa hadha makhtarahu shaykhul islam fi majmu'i al-fatawa wannan shine abinda shaykhul islam ibn taymiya ya wato ainihin zaba cikin zantukan malamai a cikin littafin sa majmu'ul fatawa wa tilmizuhu ibn al-qayyim hakanan almajirin sa ibn al-qayyim fi fi kitabihi al-qayyim a littafin sa mai kima zadul ma'ad wa dhahaba ba'd ahli al-ilm annaha tusrafu lil asnaf samaniya waɗansu malamai sun tafi akan cewa ana iya bayar da zakatul fitr ga dangogin mutane guda takwas ɗin nan da ake basu su zakka na dukiya wa hadha mimma la dalila alai wannan magana ne wanda babu dalili a kansa wa qad raddahu shaykhul islam fi al-masdar al-madhkur haka shaykhul islam wato ibnu taymiya ya kore wannan magana a littafin da aka ambata da zo faraji'u da haka suna maka wasiya ka ka je kai muraja'an wannan wurin fa innahu muhimmin jidda domin yana da mahimmanci sosai wa min sunnati yana daga cikin sunna an yakuna laha man tujma'u indahu a samu wani wadda za a hada zakatul fitr din nan a wurinsa in aka hada a wurinsa daga baya sai a raba faƙad wakkalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama aba hurairata radiyallahu anhu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta abu huraira qala abu huraira ke cewa أخبرني رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله به النبي عليه الصلاة والسلام يا أمرتني أن أحفظ زكاة رمضان na kiyaye zakkan ramadan ana nufin zakkan fidda kai wannan hadisin imam al-bukhari ya fito da shi wa qad kana ibn umar radiyallahu anhu yutiha lil ladina yaqbalunaha uh, abdullahi ibn umar Allah shi kara da gare shi ya kasance yana bayar da zakkan fidda kai dinsa ga masu karba wa humul ummal alladina yansibuhum al-imam sune ma'aikata wanda shugaban musulmi yake nada su li jam'iha domin su tattara زكاة الفطر وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين حكا أنا كسن شواني كما بو بوتباكي درانا أي كورانا بيو أخرج ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب ابن خزيمة يافتو دك تحنير عبد الوارث دك أيوب قلت يا شيخ متى كان ابن عمر يعطي الصاع يوش ابن عمر يشي بارد ساعين سنزل كم في الدكين قال السيد شيء متى idan qa'ada al'ami idan ma'aikaci ya wato ainihin zauna domin tara su qultu ya kana yaqudu na nace to yaushe ne ma'aikacin tattara zakatul fitr yake zama dan a kawo mata ƙala qabla al-fitr bi yawmin aw gabanin abu da baki da kwana ɗaya ko kwana biyu na gaba lokacinta waqtuha tu'adda qabla khuruj kabla nas ila salati al-eid ana fitar da zakatun fitr ne kafin mutane su tafi sallan idi wala ya juzu ta'khiruha an as-salam baya halatta a jinkirta ta har zuwa bayan sallan idi aw taqdimuha ko kuma a gabatar da ita kafin ranar idi illa da yawmin aw yawmayn sai dai da kwana ɗaya ko biyu saboda wannan ana sabani akai abinda su ce yin jayarwa na farko din ba a jinkirtarwa wannan ba a saɓani akai amma gabatarwa da kwana da sama da kwana biyu wannan abu ne da ake sakani a kai abinda ya zo ya tabbata daga sahabbai shi ne cewa tun daga kwana ɗaya ko biyu saura suna bayarwa mana daga yau ke 28 da 29 suna kai wa mai haɗawa sai su fitar su kuma daga baya sai talakawa su ba su kafin a tafi idi lima warada min fi'l ibn umar radiyallahu an saboda abin da ya zo daga aikin ibn umar ala ka'idar tirawul hadisi adra bi ma'ana riwayatihi su sun tafi cewa baya halatta a bayar kafin waɗannan kwanaki biyu din ne a bisa ka'idar su da suka ce mai riwayar hadisi ya fi kowa sanin ma'anar riwayar sa da muka ce wannan ba haka ba fa in ta'akharat an salam idan har ta yi jinkiri ita zakka har bayan sallah kanat sadaqatan min as-sadaqat walakin man tu sadaqa ne kawai cikin sadaqa irin na yau da kullum bi hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisi abdullahi ibn abbas Allah shi kara masa yarda shi da babansa yana cewa hadisi ya zo man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya fitar da ita wato zakkan fitar da kai kafin sallah to zakka ce karɓaɓɓiya wa man addaha ba'da salat wanda kuma ya fitar da ita bayan sallar ibi fa shi sadaqatun min as-sadaqat to kawai sadaka ce daga cikin sadakoki man ji takhrijin a baya abu na karshe hikmatuha suka ce hikimar zakatul fitr faradaha ash al-hakim Allah madaukakin sarki mai hikima ya farlanta wannan zakkan fidda kai ne tathiran lis-sa'imin min al-lagwi war-rafath domin tsarkake masu azumi daga abinda ta yiwuwa sun fada a kai na yasashin zance ko mummunan magana wa tu'matan lil masakin da kuma shiyarwa ga miskinai tughnihim fi dhalika al tana wadatar da su a wannan al-yawm al-aghar rana mai haske bi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma al-mutaqaddim saboda hadisin ibn Abbas Allah shi kara masa yarda shi da babansa da mun yi ta karanta shi a baya wannan shine karshen maganar su dangane da zakatul fitr kuma anan za mu tsaya insha Allah in da tambaya sai mu amsa wa sallallahu wa sallama ala muhammadi wa alihi wa sallam alaikum assalam السلام